ta jama'a barkanmu da warhaka daga nan ɗakin watsa shirye-shiryen bbc ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni tarayyar turai ta zargi rasha da yin barazana bayan katafaren kamfanin gazprom ya ce ya dakatar da ba bulgaria da poland iskar gas yan jirani a wani sansani da ke kale a faransa sun ce ba sa son zuwa rwanda duk da shirin birtaniya na neman ganin ta rabu da masu fataucin dubbai zuwa kasar tarayyar turai ta gargaɗi mambobinta da kada su ba da kai ga bukatun fadar kremlin na neman su biya makamashin da rasha ke sai musu da kudinta na rubul wannan ya biyu ba matakin da katafaren kamfanin gasprom ya dauka na daina wa bulgaria da poland gas kwata-kwata hakan ya sa farashin gas ɗin a turai ya karu da kashi ɗaya bisa biyar mataki ne dai da rasha ta dauka da zuma hudu da kudinta na rubul wanda darajarsa ta zube sakamakon takunkumin kasashen yamma To a wani bangaren kuma a wani mataki na babban sauyi manufa Jamus ta sha alwashin ba Ukraine tankunan yaƙi wajejen hamsin na kakkaɓo jiragen sama. Ga Buhari Muhammad fagi da ƙarin bayani. Motocin silken Ukraine sun doshi filin daga Donbass a gabashin Ukraine inda ruwan bamamaman da Rasha ke yi ke karuwa a yau da kullum. Rasha na faɗa ba kawai da jajircewar Ukraine ba, amma a halin yanzu tana mayar da martani akan kasashen da ke taimakawa ukraine a yau ta yanke gas ɗin da take sama a poland don ramuwar gayyar takunkumin da aka saka wa kamfanoninta tarayyar rasha da kamfanin gazprom sun yi mana barazana a baya poland ta shirya raba hannu a samun iskar gas za mu samu damar kare tattalin arzikinmu da kare gidaje da kuma 'yan poland daga irin wannan mataki na bazata daga rasha yayin da dubban mutane ke ci gaba da tserewa yankin a yanzu rasha ta ce tana da 'yancin kai hari akan wasu wurare a ukraine ko da kuwa wani mashawarci na yammacin turai na wurin yayin da zaman ɗarɗar tsakanin rasha da yammacin turai ya karu a halin yanzu jamus ta ce za ta aike da motocin yaƙi masu kakkaɓo jiragen sama a yankin wani babban sauyi a manufarta a halin da ake ciki sakatariyar harkokin wajen birtaniya liz truss a wani jawabi da za ta yi karfe 8 da rabi na daren nan za ta yi alkawarin taimakawa a ukraine zuwa wani dogon lokaci sannan za ta nemi birtaniya da wasu sauran kasashen yammacin turai su aike da jiragen yaƙi ga ƙasar wani abu da ukraine ta sha nema a baya shugaban ukraine vladimir zelensky bayan ganawa da shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya ya yi gargaɗi ga duniya ya ce bai kamata a ci gaba da amincewa rasha ta mallaki makamin nukiliya ba Ніхто Babu wani mutum a duniya da zai kasance da kwanciyar hankali tare da sanin yawan tasoshin nukiliya da makaman nukiliya da danginsu da ma fasahar nukiliyar da Rasha take da su. Fatan da ake da shi a yanzu shine na samun sasantawa da kuma kawo ƙarshen wannan yaƙi, ko da yake Rasha bata nuna alamar sauya matsaya ba.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 unicef din ya nemi agajin dala miliyan 250 domin ethiopia somalia kenya eritrea da kuma djibouti mali ta zargi rundunar sojan faransa da leƙen asiri bayan ta ɗauki hotuna da jirgi mara matuƙi waɗanda aka ce sojoji ne ke binne gawaki kusa da wani sansanin soja gwamnatin malin ta galibi soja na ikirarin cewa hotunan bogi ne kuma an hitar da su ne don a zargi dakarun mali da kisan kwararen hula. shugabar wanda paul kagame ya kare yarjejeniya mai janyo kace na ce da ya kulla da birtaniya ta karɓar masu neman mafaka da yake magana a karan farko a kan shirin ya ce ruwanda ba ta hutaucin jama'a mr kagame ya ce irin wannan yarjejeniyar da aka yi a 2018 ta karɓar 'yanci ranar da suka makale a libya ta yi nasara ka sani ma'azu kacaku da hausarar rahoton daniel henry wanda ya zanta da wasu 'yanci rani a kale a faransa wannan labari ne na fata da tsoro da jajircewa da kuma yaƙi labari ne da ya fito daga matasa maza da ke tserewa rikicin da ba su kitsa ba suna neman wurin da za su yada zango akasarin mutanen da muka haɗu da su sun fito ne daga sudan sun ce suna tserewa yaƙi kuma a cewar su suna neman ingantacciyar rayuwa amma zuwa yanzu wannan ne abin da suka samu wasunsu sun yi tafiyar tsawon watanni wasu tsawon shekaru sun samu isa wannan wuri na kalai amma tafiyar bata kammala ba kuma ga waɗanda suke fatan zuwa birtaniya zai zama abu mai wahala an soke kudurin da aka ɗauka a baya na hana jiragen ruwa tsallakawa tashar jirgin ruwa amma gwamnatocin birtaniya da ruwanda sun ce yarjejeniyarsu ta ba da mafaka da ta shafi batun tsaro kare mutane daga shiga hadari da kuma sake ba su dama a gabashin afirka matasan da muka gana da su ba su yi tunanin fuskantar haka ba shin kana son ka yi rayuwa a rwanda ni a'a akasarin matasan da muka haɗu da su ba sa son a naɗi bidiyon su amma suna son su bayyana yadda suke ji ma, ban yi wani mamaki da matakin boris johnson ba ba na ganin laifinsa saboda a gani na tafiyar boris johnson ɗaya take da tamarin le pen batun cewa ka game ya amince da irin wannan yarjejeniya ina ganin cewa ya kunyata kakannin kakanninmu ina jin cewa ka game ya sayar da afirka kawai don bukatun kansa J'ai mutane a nan sun dogara kan taimakon hukumomin agaji domin rayuwa fasaha na nufin sun dogara da rayuwa a wajen wannan sansanin kuma yadda ake kula da 'yan gudun hijirar ukraine ya haifar da tambayoyi saboda a nan ina nufin al'ummar ukraine suna zaune a otel kuma ana kula da su babu mai kula da mu kamar yadda ake wa 'yan ukraine ina nufin mutanen ukraine me yasa Ban sani ba ko siyasa ce, ban sani ba, amma akwai bambanci maganar gaskiya. Idan ka tsinci kanka a ruwanda me za ka yi? Tabbas, babu wanda zai yadda ya je ruwanda Babu wanda zai yadda? Babu wanda zai yadda kuwa. kusan mutum dubu da biyar ne ke zaune a nan wannan matashin daga eritrea shine mafi kankantar shekaru cikin galibin mutanen da muka gani shekararsa goma sha shida kafin a haɗa shi da tafinta da alama yana zaman kadaici yaushe rabanka da ka yi magana da mahaifanka da iyalinka حاصل شنو لانهم ما في ما في ما عندهم انترنت uh, uh, yana kewar iyalinsa will do this. What did he say? Ina kewar iyalina, ‘yan uwana maza da mata. Na shafe shekara ɗaya da rabi, ina bin titi. kuma ban san abin da ya faru da su ba ina neman afuwa waɗannan matasa maza na tunanin akwai haske nan gaba cewa wata rana za su gari ba ganin irin haɗarin da suka jefa kansu ba su san yaushe ba kuma ba su san ta yaya ba amma suna da yaƙinin lokacin zai zo ta fagen wasanni yanzu haka liverpool na karawa da villarreal a gasar cin kohin zakarin turai karo na uku kenan a kakar wasanni biyar da liverpool ke kaiwa zagayen kusa da na karshe a gasar ta champions league to amma manaja jurgen klopp ya kwanda sanin cewa villarreal ba kan wallasa ba ce saboda ita ce ta hitar da bayan munich da juventus daga gasar a halin da ake ciki liverpool din bata ci kwallo ba villarreal ma bata ci ba to za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Tama yanzu ni Aishatu Musa ke sai an jima ku daga nan BBC London. thank you